ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Shirin namu na yau zai je jihar Difane a jamhuriyar Nijar inda za mu ji shirye-shiryen da aka yi na komawa bakin karatu na sabon shekara bana a ƙasar ta jamhuriyar Nijar bayan hutun da aka shafe da kuma ambaliyar ruwa da ya hana 'yan makaranta komawa su a can baya ba tare da na ja da nisa ba zan hada ku da wakilin Harun Sule Rashidu domin jin yadda lamarin ya kasance. Malam Haruna gare ka. tun dai mahukunta a jamhuriyar Nijar suka bada umarnin komawa makarantun boko a fadin kasar baki daya duk da tsaikon da aka samu wajen komawar ɗalibai da malamai bakin azuzuwa sakamakon mummunar ambaliyar da jamhuriyar Nijar ta fuskanta a wannan shekarar yayin da jihar Difa ma haka aka yi cin karo da irin wannan matsalar. Nuhu Hassan Juri shine mataimaki ga shugaban hukumar ma'aikatar ilimin bai daya a nan jihar Difa. Ya yi ƙarin bayani kan yadda aka koma bakin azuzuwa a fadin jihar har ma gami da isassun kayan aikin da suka samu don gudanar da ci gaban karatun kakar shekarar bana yana mai cewa. Lallai hakika bana eh, ashirin da takwas wata oktoba na wannan shekara 2024 an makaranta da malamai a cikin ƙasa na Nijar. da baki daya an koma ga azuzuwa an koma aiki kasan dangane da yanayi na damuna wasu kilasoshi sun waɗi wasu kilasoshi sun tsatsage da sauran shi an yi eh, ɗauki mataki mai baya da haka kuma tun daga can eh, babban eh, minista namu an aiko muna kayan aiki wajen ton 45 abu ne na mamaki saboda ba mu taɓa samun irin wannan yawan kayan ba kuma mun yi farin ciki kayan nan da suka zo an rarraba su an ba da su inda ya kamata gubernur ya zo da shi aka amshi kaya ya bibiya ya gani irin kayan da aka bada da sauran shi mushen da muka samu mun zamna mun yi nazari su ma duk an kai inda babu an aika su fatanmu wannan tsari da ake cikin shi bana allah ya taimake mu mu ƙara ci gaba gaba. To sai dai wasu daga cikin ɗaliban jihar ta Difa da na hira da su sun bayyana farin cikin su game da komawar da suka yi bakin azuzuwa duk da ana ganin zaman lafiya ya fara dawowa a waɗansu yankunan sassan jihar ta Difa yayin da waɗansu ɗaliban ke nuna akasin haka ga dai abin da suke cewa. Ali Bulama gaskiya mun ji daɗi akan koma makarantar da aka yi duk da koma da muka yi a cikin makarantar nan mun samu koma baya sakamakon ambaliyar na koma. game da karatun mu a fannin kayan ki mun samu komai da komai mu a nan yankunan mun samu ci gaba game da kwanciyar hankali amma a wasu yankuna muna jin labarin abin da yake faruwa da su na risin tsaro muna fatan gwamnati ta kare karfafa matakan tsaro. Abubakar Inusa muna jin daɗi da muka koma makaranta duk da cewa yankin namu muna fama da rashin tsaro wannan abu shine ya kama na karancin malamai wasu mu suna koda an tura su ba kowa ne ba yake tahiya duk da muna son karatun nan in ba karfafa tsaro ba bai yiwuwa mu tafiyar da karatun mu yadda muke so irin waɗannan matsaloli na rashin koma makarantu kan lokaci game da taɓarɓarewar tsaro na jefa ɗalibai da malaman su har ma da uwayen yara a cikin wani yanayi na zulumi duk da kokarin da mahukuntan jihar ta difa ke dan ganin an magance wannan matsalar usman kanin ba isa mamba ne a kwamitin kungiyoyin uwayen yara a nan jihar difa da yawa ne yara ba su koma kan ekol ba saboda miye ne saboda yan baliyan nan ya kamata kuma akwai karancin tsaro ma saboda mushannu ma an tura ma sauran don saboda karancin tsaron nan wasu basa zuwa ma abin da yasa kowa yake dardarkin nan ka tura yaran ka ekol kai kancin hankali baka samu ba yaron hankalin ci a tashe a cikin ekol shine ake gudu gwamnati in ta ce masarar tsaron nan dole ne kuma malamai su ta da kansu da kansu su ba ma yaran ilimi. Daga bisan dai mahukuntan jihar ta difa jim kaɗan bayan kaddamar da koma makarantun bokon da suka yi a hukumance sun yi wata gana da malaman makarantun jihar don sanin halin da suke ciki. Nuhu Hassan Jori ya yi ƙarin bayani yana mai cewa. Gwamnan jihar sai ya ce an aikin shekara guda yanzu ai ya kamata a zo a ga juna a yi jawabai ga malaman makaranta saboda suke tare da yara suke cikin wahala wani sai ya biya kuɗi zai je wajen aikin shi wani yana nesa wani inda yake muhallin da yake halin da kasar jifa take ciki cikin tsoro ake aiki da sauransu ya ce yana so ya gane su ya tattauna da su ya ji dangane da halin aikin da suke ciki malaman makaranta an ba su dama sun yi magana bancin shi kuma sun kawo 'yan koke-kokensu an tattauna an fahimci juna. To sai dai a nashi bangare Ali Ayuba da ke zama shugaban wata kungiyar malamai 'yan kwantrage da cewa Izai Kwab a nan jihar Difa. Jim kaɗan bayan tattaunawar da suka yi da mahukuntan jihar ta Difa sun isar da jerin ƙorafe-ƙorafen da ke gaban su, kama daga batun kalubalen rashin tsaron da suke fuskanta game da sauran biyan bukatun su yau da kullum yana mai cewa ka san kamar yadda kusan kowa ya sani jihar difa da jihar talabiri a 'yan shekarun nan baya su ne suke fuskanta irin wannan barazana matsaloli na tsaro wadda wani lokacin ma tana tafiya da rayukan abokanin aikin mu musamman malaman da suke cikin yankin difa da yankin talabiri wanda sun shekara da shekaru suna cikin hatsari na rashin kwanciyar hankali da barazana ta tsaro da suke fuskanta muna buƙatar a ce hukumomin nan su lura da yanayin da malaman nan suke ciki ma eh, wani tsari ne za a fiddo don a samu a sanya mushina cikin incin su na samun matrikil wannan ya kamata a fido shi shi ne ya sa muka zaɓi mu bi hanyar tattaunawa ta hanyar tattaunawa wannan firaiman muna da kyakkyawar fahimta tsakanin mu da hukumomi na yanzu wannan musamman karkashin shugaban ƙasa eh, janar abdulrahman tani ban mu da shakka akan in dai koken mu ya je gare shi to ban mu da wani tunani mun san zai saurari mutane kuma za a biya musu wasu daga cikin bukatu su da mun biyuwa ne bukatu mu gaba ɗaya mu ce mu samu biyan bukatu mai manya-manyan adiba su a rage mana su in ya so mu shi sai ya samu hankali hankalin da zai iya zuwa ya ba ƙasa hakkin ta da dace. Duba da irin jerin waɗannan matsaloli da malaman suka bayyana mahukunta a nan jihar Difa sun ce sun ɗauki duk waɗansu ƙwaƙwaran matakan da suka dace dangane an magance matsalolin da suka jima suna addabar malaman. Nuhu Hassan Juri shine mataimaki ga shugaban hukumar ma'aikatar ilimin bai ɗaya a nan jihar Difa ya yi ƙarin bayani yana mai cewa. Dangane da ƙalubale na wajen rashin tsaro hakika eh, matakai an ɗauke su kuma sojojinmu suna tsaye ga komin takwas wanda yawanci su ne ke da eh, wannan rashin kwanciyar hankali in ka ɗauka tun daga maini shatimari difa giskeru eh, boso tumur kablewa zuwa gegime su ne wanda suke bisa yawancin wannan hatsarin to amma alhamdulillahi ko ina matakai an ɗauke su na gari wanda ana ƙoƙarin a kawo kwanciyar hankali babban kwanciyar hankali kuma wanda za a samu shanni bisa yanayi shine akwai tsari wanda yake kai su eh, suna shiga mota ko kuma abin hawa wanda an sake ɗauka alkawali yadda aka yi shi bara bana ma haka za a yi shi eh, ministan mu ba ta yi ƙasa a gwiwa ba tsaye take tana ganin abubuwa wanda ya dace da ita da mukarrabanta suna kawo sauyi a cikin yi da harkar makaranta. To sai dai abin zaman jira a gani shine game da alƙawuran da mahukuntan jihar ta Difa suka yi ga malaman makarantun bokon jihar zai matukar tasiri sosai. Dangane an biya musu wasu daga cikin haƙoƙinsu da suka jima suna tambayar gwamnatin ƙasar har ma da batun baiwa malaman isasshen tsaron da zai ba su damar gudanar da ayyukansu na koyarwa musamman a waɗansu yankunan sassan jihar ta Difa da ke fama da matsalar tsaro. To masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako mako zai daga aya a madadin wakilin namu a difa da jamhuriyar Nijar. Harusula Rashidu. Da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Ladies Gresham na kuɓa bakin jibirin ke a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa